ya tabbatar da mu akan imani da ayyukan alkhairi Allah ya wanzar da mu akan sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu na gaba ina so na yi tsokaci na yi nasiha kuma na ba da shawara akan kan imam idris abdulaziz ina kira ga gwamnati da duk wadda abin ya shafa ku ji tsoron allah ku yi wa malam adalci ku ji tsoron allah ku yi wa malam adalci tun daga kan shugaban ƙasa kowane gwamnati kowane alƙali ya saba Alƙur'ani ya rantse zai yi adalci ma wadda hukunci ya hau kansu a ƙarƙashinsa ku ji tsoron allah ku yi wa malam adalci wannan kiran ba ina cewa kar a hukunta malam ne in yayi laifi ba ba wani mutum da ya fi karfin doka kowaye ya taka doka dole hukunci ya hau kansa abinda nake kira ku yi mishi adalci malam yana zaune a gidan yari babu alƙiblar shari'a menene dalili na wannan zaman gidan yari da malam yake yi jama'a mun fahimta idan mun ɗauki waɗancan bayanai da malam ya yi a tafsirin azumin ramadan na ba a neman taimakon kowa a cikin tsanani bisa hakkin Allah in ba Allah ba ba a neman taimakon kowa har manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a bisa hakki na Allah idan wannan maganan ita ce ta kawo wannan matsalar adalci wa malam shine ku zaunar da shi da malamai ba maganan ba maganan gidan kurkuku ba ne magana ne na ya faɗa tunda magana ce da ta shafi addini a haɗa shi da malamai wannan kuma shine matakin farko da hukuma ta ɗauka daga baya abin sai ya sakwarkwace yadda na ji wai waɗansu malamai sun noƙe ai ko malamai sun noke kai hakkinka ne ka kare addini idan wani ya ce ba zai zauna da shi ba ba zai hana kai ka zauna da shi ba abun da yake adalci a fito da malam duk malamin da yake ganin abun da ya faɗa ba daidai ba ne har uslubin da ya amfani da shi wadda yake gani ba daidai ba ne a zauna da shi a tabbatar mishi a addinance ba daidai ba ne sai a hukunta shi wannan an mishi adalci ba kuma lallai sai malamin bauchi ba idan malamin bauchi ma sun ce ba da su zauna ba ai hakkin kowane malami ne a ƙasar nan da duniya ya kare addini duk wanda ya ji zai zauna sai a haɗa su zama sai a zo a tattauna amma a ɗauke shi a cikin iyalansa a je a tsare shi ba a haɗa shi da malamai sun tabbatar da abun nan daidai ne ko ba daidai ba ne to ku duba wannan abun ku yi mishi adalci idan wannan ƙabiyan tsakani da Allah wannan bayanin shine laifin malam to ku haɗa malam da malamai wannan kuma har sarakuna da suka gabata a baya idan wani ya zo da wani abu daban malamai ake sawa su zauna da shi ka dubi dai rashin lissafi irin na fir'auna amma lokacin da annabi musa ya zo ya ce ka tsaya zan tara bokaye na ku buga ba shi kenan ba saboda haka abinda muke kira idan har wannan ƙadiyar wannan shine tushenta tsakani da allah to mu muna gani a ganinmu adalci wa malam shine duk wanda yake ganin abun da malam ya faɗa ba daidai bane a zaunar da su kuma lokacin da aka sanar za a yi zaman ai ya amsa zai zauna idan kuma ba wannan bane dalilin tsare malam magana ce ta siyasa adawar da ya yi da dawowan wannan gwamnati ko goyon baya da ya ba ma wata jam'iyya ko wani ɗan takara wannan shine sababin wannan rigimar to anan ina muku nasiha ku ji tsoron Allah ku karbi irin abin da waccar gwamnatin ta karba jama'a mun fahimta duk abin da ya faru a 2019 mu dai ai mu ya faru adawar da malam ya yi wajen tafiyar wancan gwamnatin da zuwan wannan gwamnatin ai akan idon mu yayi a lokacin kuma sun yarda mutum ne mai kishin addini sun yarda mutum ne mai kishin al'ummarsa kuma sun jinjina mishi kuma sun yaba mishi irin wancan uslubi da malam yayi da fa irin wannan uslubin ku ya muku me yasa ku ba za ku karba ba jama'a mun fahimta idan dai tare da ku aka yi gwagwarmayan tafiyar waccar gwamnatin kuma a lokacin malam ya yi ƙoƙari bai yi disturbance na mutane ba don me yasa yanzu zai yi disturbance ɗin mutane don Allah wannan magana nawa haka ne ko ba haka ba haka ne irin salon da ya yi amfani da shi wajen zuwan gwamnatinku to fa irin wannan salon kuma ya yi amfani da shi zuwan wata gwamnati me yasa kuka karbi wancan ba ku karbi wannan ba jama'a mun fahimta to don Allah don girman Allah in dai kun yarda da aikin da ya yi a 2019 aiki ne ba disturbing din mutane ba ne ba tayar da hargitsi wa mutane ba ne to don Allah ku yi haƙuri bisa kuma abin da ya muku ai waccar gwamnatin ma haƙuri ta yi kuma ta tafi akwai wani salo da ya yi a wancan ne ba shi ba ne wannan yaya a wancan kuka karɓa kuka yi godiya a wannan ku ce ba da ku karɓa ba saboda Allah jama'a mun fahimta to mu abin da muke cewa a yi mishi adalci mu abin da muke cewa a yi mishi adalci idan kuma ba maganan siyasa ba ce waccar magana da ya yi ne na tafsiri to ku haɗa shi da malamai duniya tana kallo amma a kai shi a gidan kurkuku yana zaune har yanzu ba wani abu da yake kasa. muna muku nasiha wannan ba mafita ba ne Allah ya samu dace insha Allah ranar litinin muna da muhabara a S19 Allah ya muku albarka wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta